wata da salata wasu yama sai ta bar sallah ta bar azumi a kwanakin da take yi na kwana biyar dinnan wato ta bar laha ahkamul haidi wa tu'tabaru ko wa ta'tabiru laha ahkamul haidi fa idan tahat ha. sai da aka sai a ɗauke ta ko ta rika la'akari da cewa tana da kwanakin wato haida da hukunce hukuncen ta di yana kanta a cikin waɗannan kwanaki biyar ɗin da zarar kwanakin al'adar na nata ya ƙare fa'izan ta hat'adatuha da zarar al'adar nan ta ƙare kwana biyar ko kwana takwas da take yi iktasalat wasallat sai ta yi sallah ta yi wanka ta yi sallah ta ci gaba da sallah wa tabarati damal baki sai ta rika la'akari da sauran jinin kawai da ya ci gaba da zuwa damu ko dama istihada kawai jinin istihada ne sau da aka wannan ba ta da matsala haka ne ko ba ta da wahalar ganewa Likaulihi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadawa wa ummu habiba ummu habiba a nan mun yi bayani ita ce ummu habiba bintu jahash ita ma kanwar zainab bintu jahash ce kanwar ubaidullah bin jahash kanwar abdullah bin jahash kanwar ko yar uwar hamnatu bintu jahash to ita hamnatin ta yi fama da wannan matsala ummu habiban ta yi fama da wannan matsala to umma habiba sai annabi ya ce da ita imkuthi to jira saurara qadara ma kana tahbisuki haibatuki gwargwadon kwanakin da al'ada ki dama can take tsare ki ba a sallah shi za ki jira sun maktasili wa salli daga nan sai ki wanka ki ci gaba da sallah kaga wannan ba ta da matsala da haka wannan shine hadisin ummu habiba da annabi ya gaya mata ashe wannan na nuna kame da muka faɗa sai mace ta zo da matsalar ta sana a saman mata mafita me ya matsalar ki ai mata tambayoyi to da ka za ka za ai kina da al'ada ai ka za ka tace eh duk wata malam kwana ka za na a ce to ai shikenan sai a dora ta kan hadisin umma habiba to wannan kenan ta farko a saniya ta biyu إذا لم يكن لها آدى معروفة لكن دمها متميز ومتميز بعضه يحمل صفة الحيط بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة وبقيته لا تحت لا لا تحمل صفة الحيط بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينة فهذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيدا فتجلس وتدأ الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتودئي وسلي to kaji hukuncin mace ta biyu ita mace ta biyu idan ya yakul laha ada ma'rufa in ya zanto ba ta da wata sananniyar al'ada wata mata ce ba ta da sananniyar al'ada mubtada kenan wannan watan ne ta fara al'ada sai kuma aka yi rashin sa'a abin ya zarce da ita da istihaba sai ta zo ta same ka alaga fata malam ya sayadi to ga matsala ta sai ka ce ai kawai sai ka janyo mata magana mai lahallari ka gaba zai yi ba sai ka ce to da can kafin ki fara al'ada kwana nawa take ta ce ainihin ban ma taɓa yi ba baki taba yi ba eh wannan watan kika fara yin al'ada ta ce eh kuma yanzu na ga yau wata guda zinin nan na zuba ga wani ko kuma ma ta ce wata biyu ko wata uku ne tun da na fara jini bai ɗauke ba kaga ba ta da al'adar sananniya kuma ya ta fara kuma ya zo mata da matsalar istihada sai ka ce to wannan ba matsala ba ce insha Allah yanzu tun da kin yi wata biyu ko wata uku kina cikin wannan matsala in kika kula da kyau za ki iya bambance a tsawon wata guda ɗin nan jinin baya canja kala ko kwa jajajir a tattare ke zuwa sai ta ce eh na lura da watan da ya wuce da watan farko da watan da ya wuce da wannan sanda wata farkon watan ya kama sai na ga jinin ya canja kala ya zama baki zuwa kamar kwana uku ko hudu ko biyar kuma na ji yanayin warinsa da yanayin kaurinsa ya sha bamban a cikin kwanaki biyar din nan sai kuma na ga wani kala ya zo jajajar ko brown brown ko asfar yalo yalo sai a ce to wannan wanda ya yi kama da jinin al'adar Shi ne baki din nan mai duhu kuma gashi yana zuwa da kauri kuma yana da wari na musamman in ya zo sai a ce to wannan shi ne kwanakin al'adarsa idan wani watan ya zo miki da wannan matsala ma iya wannan kwanakin da kike ganin bakin jini mai duhu iya shi za ki zauna kawai za ki bar sallah da zarar ya wuce ki wanka ki ci gaba da sallah yanzu za ta yi amfani ne kawai da kalar jini idan za ta iya bambancewa ba da al'ada ba ma'ana ba da tana da al'ada ba ba ba da ba ce da a ce ina fata mun gane wannan in za ta iya ganewa tana da fahimta tana da kwarewa to wannan ita ce kala ta biyu to wata za ta iya cewa to ni gaskiya ba zan iya bambancewa ba don ban ma taɓa yi ba kuma ya zo da matsalar ni na yi ƙoƙari in gane bambancin jinin da jinin ni ban gane komai ba <coughs> to ita ce wadda annabi ya ɗora ta akan yin al'ada akan galibin mata ba sa wuce kwana bakwai ko kwana shida sai ce to duk wata in zo kawai ki al'ada ta kwana shida ko ki al'ada ta kwana bakwai sai ki sallah ta kwana 23 ko ta kwana 24 wani an ɗora ki ne an makala ki a kan mafi yawancin mata tun da ba za ki iya ganewa daga ran da Allah ya sa ta sami sauki in ta dawo normal kila kuma ta iya bambancewa daga baya na fata mun gane to ya ce ta biyun kenan iza lam yakul laha ada ma'rufa idan ba ta da wata sananniyar al'ada lakin damuha mutamayyaz sai dai jininta yana bambancewa yana tantancewa yana shan bamban ba'dahu wani jinin waninsa ya hamilu sifat haid yana ɗaukar sifar al'ada sifar jinin al'ada duk wanda ya san jinin al'ada to ya san shi wala Allah da wannan sifa da annabi ya faɗa ko kuma sifar na mutanen garinsu to idan wanda annabi ya faɗa ne na mutanen madina misali ya ce bakin jini ne mai duhu yana da kauri yana da wari irin nasa to za ta iya tantance shi idan kuma yanayin al'adar mutanen garinsu ga kalarsa to amma da yana da kauri yana da wari irin nasa za ta iya bambancewa don haka na fata an gane ya danganci yana injininta. to sau da aka sai a ce sai aka ga ba'aduhu wani jinin ya hamilu sifat alhaid yana ɗaukar sifar al'ada wato biyan ya kuna aswat kama a ce gashi baki ne sakinan au sakinan ko gashi mai kauri au lahura iha ko yana da wari irin nasa da ta saba ji wa baki ya taho sauran kuma musamman kuma ta ga shi ne mafi yawan kwanaki Kamata ta shi ne yake kwana ashirin da sai ta ga la hamilu sifatal haid wannan sauran kwanakin baya daukar sifar jinin al'ada bi an ya kuna ahmar sai ta ga jajajir ne laisa lahura ra'iha ko ba shi da wani warin al'ada wala sakinin ba wani mai kauri ba ne tsalale yake zuwa kamar mutum ne ya yanke da reza na fata mun gane kaga ba za ka ce na san sana na ji warin jini ba to haka jinin al'ada yake ba fi hadhihi hala to a irin wannan yanayi to utabaru addamu sai a ɗauki wannan jinin alladhi yahmilu sifat al wanda yake ɗauka sifar al'ada haidan to shine al'adarta ta tajlisu idan ya zo shine za ta zauna ta jira wata da'u salata wasu sai ta bar sallah ta bar azumi wato ta baru ma a dahu istahada sai ta ɗauki abin da duk ba shi ba da zarar kwanakin wannan bakin ya wuce to sai ta ɗauki sauran istihada cewa istihada ne taktasilu inda nihayatul ladhi yahmilu sifatal hayd sai ta yi wanka yayin da ƙarshen wancan jinin mai sifar al'ada ya ƙare to sai ta yi wanka wata Salli, ta ci gaba da sallah wata sumu ta ci gaba da azumi idan lokacin azumi ne ta baru tahira sai a yi la'akari da ita kawai ita ma mai tsarki ce kamar sauran mata kawai dai jini ne na wani lalura ke zo mata liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama li fatima binta abi hubaish don haka annabi ya gaya fatimatu yar abi hubaish ya ce idan kana damul haidi ai shi idan jinin al'ada ne ya zo fa innahu aswadun yu'raf ai shi ana gane shi ne da baki fa amsiki anis sala da haka sai ki dakatar ga barin sallah fa idza kana amma in ɗayan ne ya zo wanda ba bakin ba fa tawadda'i wa salli sai ki ci gaba da yin alwalakin kina sallah kaga an bata mafita sai ta ukun da muka faɗa da ba ta iya tantancewa ba athaniya idza lam yakul laha ada ta'rifuha idan ba ta da wata al'ada da ta sani ba ta san tana da wata al'ada kwana kaza kwana kaza ba ita daga ran da ta fara ne ita ma matsalar ta zo mata sannan wala sifa ba ta da wata sifa tamayyazu biha zubi hayd min ghairihi da za ta iya tantance da bambance al'ada daga waninsa misali duk jinin jaja jir yake zo mata ko duk jinin tun daga farkon watan har ƙarshen watan baki ɗin ne mai duhu ko kuma duk brown brown take ganinsa ko duk tana ganinsa yalo yalo tun daga farkon watan har ƙarshe haka na al'adar yake haka na hadar yake zo mata ba ta iya tantancewa ba to wannan malam ya ce fa ta Jalisu galibal haidi ita wannan sai ta jira ta zauna mafi galibin mata masu al'ada sittata ayyamin aw sab'ata ayyam ba sa wuce kwana shida ko kwana bakwai mafi yawanci min kulli shahar la'anna hadhihi adatu ghalibin nisa da wannan shine al'adar mafi yawancin mata mafi yawancin mata to ita ma sai a daura ta akan mafi yawanci ba mafi gajarta ba li qawlihi sallallahu alaihi wasallam li hamnata binti jahash haka annabi ya gaya hamnatu bintu jahash matar mus'ab ibn umair innaha hiya rakabatun min ash-shaytan ai wannan jinin da kike gani wani zunguri ne da shaidan yake zuwa ya zunguri wannan mahaifa fatahidi da aka kawai ki rika yin al'ada sittata ayyamin ta kwana shida tunda ba za ki iya tantancewa ba au sab'ata ayyam ko kwana bakwai sun maktasili daga nan sai ki wanka fa idza in kin tsaftata fa salli 24 sai ki salla kenan ta kwana 24 aw salasa wa 20 ko ta kwana 23 idan kin dauki kwana bakwai wasumi sumi wa salli ki ci gaba da sallah da azumi idan lokacin azumi ne fa inna zalika yujzi'uki hakan ya wadatar miki wa kazalika faf'ali haka zaki tai kamata hidun nisa'i kamar yadda sauran mata suke al'ada ke ma haka zaki rikai saboda al'amarin yana bukatar nutsuwa ne da fahimta da gane ainihin waɗannan maganganu na malamai kamar yadda ta fara kuma wacce ba ta fara ba amma idan za ta iya tantancewa ba na ba za ta iya tantance ma ba za wai ba ta iya tantance dama jinin ma ba za ta iya tantance shi ba ba ai dama ba ta rima da kwanaki ce cewa ma ba ta ma da al'ada lam ya laha ada

to ma'ana da matsalar ta fara ko kadata to wannan kuma ai eh, wannan kuma jahilci ne kila ta taso ba islamiyya ba komai ba karatu idan yanzu ne aka gano matsalarta ta ce ai ita tun da ta taso bata ma san karatu ba ba a sanar da ita wannan ba sau da aka ita bata ma san komai ba kuma gashi tana cikin wannan matsala to sai a ɗora ta tunda ba za a iya gane komai ba amma da da tana iya tantancewa tana karatu ta san kaza to ba ta sani ba har wannan musifa ta zo ta same ta wallahu alam Eh. idan na istihada ne to bai fiye yin wari ba misali irin e bai fiye yin wari na al'ada ba sannan bai fiye zuwa da kauri ba shi na ciwo kenan ah. saboda shi na al'adar ya fi kauri kuma kila tana jinsa da wani warin yanayinsa da ta saba ji shekara da shekaru to idan har za ta iya tantancewa ta nan ko da ba ta kala ba taga za ta iya tantancewa ta hanyar warinsa ko kaurinsa to za ta yi amfani da wannan ba sai lalle da kala <coughs> wallahu alam sai malam ya ci gaba da cewa a walhasilu mimma sabaq walhasil mimma sabaq ma'ana abin da ya da za a tabbatar daga duk waɗannan bayanai da suka gabata abinda za a iya samare ɗinsa a fahimta annal mu'tada macen da take da al'ada sananniya da ta sani kawai ta ruddu ila adatiha za ta koma zuwa ga al'adata ne wal wadda kuma take iya tantancewa ta hanyar jini ita ma ta ruddu ila al'amali bitamis za ta koma zuwa ta yi aiki da hanyar tantancewa din da ɓangaren jini walfaƙida lahuma wadda duk ta rasa waɗannan abubuwa guda biyu ta hidu sita a saba ita ce za ta riƙa yin al'ada na kwana shida ko na kwana ainihin wato bakwai ko na kwana bakwai <clears throat> wafi haza na fata mun gami wafi haza جمع بين السنن الثلاث الواردة عن sallallahu alaihi الله عليه wa sallama fil المستحاضة sau da haka a cikin wannan bayanai duka a cikin waɗannan bayanai za mu fahimci an yi aiki da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama guda shidan nan da suka zo musamman muka yi ishara ka samu jami'u turmidi sunan turmudi mujalladin sa na farko a cikin kitabu tahara an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai ya yi bayani akan waɗannan abubuwa sunan turmudi mujalladin farko kafin ka je cikin kitabu salati to ya ka waɗannan hadisai hadisin fadima hadisin hamnatu hadisin wato ummu habiba sai ya ce ahkamul Istihaba. to matar da take jinin istihada jinin ciwo jinin cuta din nan menene hukunce-hukuncenta ilam wafaƙanin lahu ta'ala wa iyyak ala ya ka sani allah da ya datar da ni da kai baki ɗaya annal mustahada matar da take da irin wannan matsala ta jinin ciwo <coughs> hukumuha hukumar ɗahirat ta hukuncin duk sauran mata ne masu tsarki ba ta bambanta da wata mata mai tsarki ba a cikin komai fisalati game da za ta yi sallah wasu yami za ta yi azumi wale ita kafi za ta yi ta kafi wa masul musu hafi za ta ɗauki alƙur'ani wa tilawatul ƙur'an za ta yi karatun alkur'ani babu wani saɓani wa almuksifil masjidi za ta zauna a masallaci don jin wa'azi ko zama ko kwana idan ya kama ta wa wujubil ibadatul wajiba da kuma wajabcin duk wata ibada ta wajiba da yake kan sauran mata ita ma yana kanta ala tahirat da yake kan sauran mata tsarkaku wata hillu li ha ita ma duk tana halatta ga mai gidanta wala farka hawa bai na tahirat ba ta da bambanci da sauran mata masu tsarki illa fi ma yali kadai sai dai dan cikin wannan bayani da za a yi na daya wujubul wudu'i alaiha li waqti kulli sala wajabcin ita za ta rika yin alwala ne a lokacin da lokacin sallah ya shiga za ta rika yin alwala idan lokacin kowace sallah ya shiga saɓanin wadda ba ta istihaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam alƙaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi fatima binti abi hubaysh saboda cikin hadisin fatima to abi hubaysh annabi yace thumma tawadda li kulli sala sannan duk lokacin sallah ki alwala hatta yaji a zalikal waqtu har wannan lokacin da zai zo wato ya fita wani ya zo sai ki sake yin wata alwalar na biyu istihbabul iktisali li kulli sala ana son duk lokacin sallah kuma ta yi wanka idan ba ta da wani matsalar ruwa ba ta da matsalar banɗaki ba ta da takura ba komai za ta iya samun duk lokacin sallah yi shiga ta wanka ta wanke jininta to zai fi tsafta da nutsuwa a tare da ita ba ce dole ba au ko kuma lizuhuri wal asari jami'an ko ta hada zahar da la'asar ta masa wanka walil magharibi wal isha'i jami'an ta hada magariba da isha ta musu wanka ɗaya ta sallace su lokaci guda walil fajari ghuslan sallar asuba ta wanka ta yi wanka uku kenan kuma ta hada salloli masu kama da lokutan juna in istata'at idan zata iya wa illa in kwa ba za ta iya ba ha wujuban alhusul marra wahida sai ya zanto ya ishe ta a matsayin dole kawai ta yi wanka sau ɗaya tal hina ma yanka ta haidu ha lokacin da al'ada ta kawai ta ɗauke shi kenan sai ya zanto duk lokacin sallah kawai ta yi alwala da ta yi wancan wanka na wani wa da al'ada ta shi kenan guri na uku iza aradatul wudu'a duk sanda kuma take so za ta yi alwalar lokacin sallah din fa ta taghsilu athar ad-dami za ta je ta wanke gabanta ta yi istinja'i ta yi amfani da ruwa duk inda jinin ya taba ko yake zuba ta wanke duk da ba najasa bane amma wai kamar mutum ne yayi bawali ko yayi bayan gida zai je wanke kafin yi alwala to ta bi duk ta wanke jinin kafin wani ci gaba da sauka kenan ina fata mun gane fataka silu farjaha ta wanke gabanta wata asibu alaihi khirqa sai ta samu wani mayani ko mayafi ko ainihin audiga ko menene ko fat ko duk abin da mata ke amfani da shi sai ta daure gabanta da shi wata tahaffazu bi qutnin ta yi kokarin kiyayewa ko kuma ta yi kokarin tsare jinin da wata audiga yumsiku damu da zai rike jinin sau da aka sai ta sa kayanta wala ya kare da ba da zalika amma duk abin da zai fito na jinin kuma bayan haka ko ya ci karfin wannan fat na jikinta wannan audigar jinin ya ci karfinta annabi ya gaya asma'u ya ce ko zai malala a kafarki ya zuba akan tabar masallaki ki ci gaba da sallah ba zai cutar da ke ba sau da aka ba jini ne na najasa ba daga ƙarshen wannan fasali sai mala ya ce khurafatun nisa ifil haidi wan nifasi akwai waɗansu khurafat mana shirme da hayaniya da ainihin wato camfe-camfe wanda wasu mata suke yi a lokacin al'ada ko lokacin biki ba a rasa idan jahilci ya yawa a guri ko a ƙasa ka ji waɗansu camfe-camfe wanda ya bambanta daga guri zuwa guri amma yin karatu da yin ilimi da wayar da kai da karatun hadisai da fikihu da menene shi yake sa waɗannan al'adu a neme su a rasa a ƙasa ko a gari ko kuma ma wani ya taso ya ji shi bai ma taɓa ji ba amma kila da an yi inda Allah ya sa ka taso lokacin mai karatun tsakar ɗaki <laughs> wanda wasu mata ke zuwa jahilan mata ne tsofaffi wai masu koyar da karatu za su rika bin gidajen matan aure wai suna koya musu karatu to in kana jin waɗannan karatuttuka ne na shirme da zikirori na shirme wanda wallahi in ba don Allah ya tsare ba da haka aka taso duk waɗannan abuwa za su iya faruwa amma sai Allah ya kaddara ilimi ya shiga ko'ina makarantu islamiyoyi makarantun matan aure karantarwa ana ci gaba da karanta ainihin kutubu sita da littattafai ko malamai suka tashi haikan wajen karantarwa amma da malamai ba sa karantarwa sai dai in kai ne allah ya nufe ka kana son karatun ka bi su gida shi ma sai amma yanga ba kai sa ba ko kuma ya zanto in ba kai wanda ake so ma a karantar ba ne sai a rika baka shi sama-sama fassarar ma sama-sama yadda ba za ka fahimci komai ba amma idan 'ya'yansu ne suka zo shine za a zage a musu karatu me yasa dan su kaji kujerarsu da an ce liman wani ya mutu to ga ɗansa na ya zama liman <laughs> ta ma yanzu ina duk waɗannan abubuwa ya sa su ma yanzu sun dage dole suna karatun suna karantarwar saboda ana ci gaba da karatu to wannan baiwa ce wallahi da ubangiji ya yi mana zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim waɗannan khurafat tartakibu ba'dun nisa fi ayyamil haidi wan nifas wasu mata a lokacin da ake al'ada ko biki suna aikata mukhalafatin shar'iyya waɗansu abubuwa da suka saba wa shari'a wa khurafatin bid'iyya da shirme da tamfi na bid'a min ha daga ciki siyamuhunna ramadan fi hali haidihinna wa nifasihinna akwai waɗanda suna yin azumi a lokacin da suke al'ada ko suke jinin biki suna ɗaukar azumi da su ake azumi sun ɗauka yayi ko sun ɗauka ba laifi da sauransu wa haza hunna haram wannan haramun ne daga matan su haka in sun yi ba lada kuma sun saba wa Allah so da ka dole za ta ci abinci sawa'un ta yi ne don jahilci ko don jin kunya ko don kaza ko don kaza to wannan dai azumi bai ba al annal ha'ida idza marrat ala mazari'il bazinjan ahraqatha wai suna da kudurin waɗansu idan mace ta wuce a bisa gonakin da ake shuka bazinjan wato ɗan itace ne kama wanda yake kiransa fasa dabar ake cewa wani babba haka yana waye sai yana kamar da kamar mangwaro amma dai ba mangwaro ba ne eh kamar gwaiba yake to wai idan aka wuce ta gonar shi in mata ta wuce ta gonar wai zai sa gonar ta kone ta lalace a harakat ha da aka zai kone za ta kone gonar mana zai lalace <coughs> al-i'tiqadu bi annahu hula ya juzi ha'id an tasbaha hatsaira sai ko masu kudirce cewa wai mai al'ada ba ta yanka ba ta yanka dabba ba za ta yanka ko tsuntsu ba balantana rago ko saniya ko makamancin wani. asali ma ba wai mai al'ada ba ai macen kanta ma da a kasar hausa gani ake yaushe mace za ta yanka a ci yanzu mace ce ta yanka ta yanka kaza kuma aka ci <laughs> sau da aka ba za a yadda ba a ce wai mace ta yanka to shari'a kuma ta yi da matsayinta ta musulma daidai take da kowane namiji matuƙar za ta iya kyautatawa kuma za ta ƙware ta san inda za ta yanka ta yi bismillah ta yanka shi kenan ko irin na suna ko irin na layya wani duk ya halatta ta yanka musamman ma na layya da kanta sau da aka babu laifi ma an na tahara laisar shartan tare da cewa ai shi tsarki din ma dama ba sharadi bane fi zaba wajen yanka a ce sai mace tana da tsarki bai yajuzu laha an tusammi ya halatta mace ta ambaci Allah wa tazbah kuma ta ainihin yanka itiqadu itiqadun nisa anna dukhula halikin lirasihi aw lihiyatihi alan nufasa yamna unuzula labani hali waladiha kaji wani kuma wai akwai matan da suke kudirce cewa idan wani namiji wanda ya yi kwalkwal ya aske kanshi ko wani mutum da ya aske gemun shi ya shiga gidanta ko gurinta da sunan ita mai haihuwa ce mai jinin bikin, to hakan zai hana ruwan nonanta zuwa ta yi ɗanta ba zai samu ruwan nono ba da haka da an ga mai kwalkwal za a dakatar da shi <laughs> ko wanda yanke geminsa itiqadun nisa an anna hula halikin lirasihi aw lihiyatihi alan nufasa yamna unuzula labaniha liwaladiha wannan khurafat ne canfi ne wala Allah za ka iya samu daga ƙasa zuwa wata ƙasa abubuwan suna bambanta wallahu ta'ala ala to wannan shine ƙarshen kitabu tsahara wato matatar bayanai game da ainihin tsarki sau da aka waɗanda abuwa duka an yi su a takaice kuma duk littattafan fikihu da littattafan hadisi irin sunana Bidawud, sunan ibn majah sunan turmidi sunanun nasa'i duk da irin waɗannan abubuwa suke farawa da irin waɗannan abubuwa suke farawa in dai za su shiga harkar fikihu ko da ba su fara kai tsaye ba kamar sunan ibn maja sai da yi muƙaddima ya yi babuka wajen guda 22 kamar yadda al'imamu darimi ya yi <coughs> muƙaddimatu darimi shi ma ya yi babuka akan sunnar annabi da muhimmancin binta da kaza da kaza da kaza da kaza kafin a shiga harkar annabi ya ce ina fata mun gani sunanud darimi ko musnadud darimi duk da cewa zahabi ya ce ba a cewa musnadud darimi duk da ana gaya mishi amma kuskure ne saboda tsarin hadisin ba a yi shi akan tsarin musnad ba amma sunan ne sunanin darimi Usman bin Sa'id bin Khalid as-Sijistani aka shi ma kuma ibn Mata ya yi to shi ibn mata kuma da ya zo nasa salar sai ya rarraba kitabu tahara din ya musu <clears throat> kitabu kitab misali da ya ɗauko kitabu tahara sai kuma kitabu limiyahi ruwa sai da ya ware masa kitab ya zo ya ware wa ainihin wato hatta haida ma istihara sai da ya ware mata kitabu haidi <clears throat> bai sa su da a matsayin kitabu tahara ba ya zo ya yi kiran sallah kafin ya shiga sallah ya kitabul azan ya kitabul qibla <clears throat> alkibla ma sai da ya mata kitab daga nan ya zo ya shiga harkar sallah kuma bai ce kitabu salamu ba sharan ba sai ce kitabu kitabul iftitahi bai ce kitabu salati ba almuhim dai duk wancan kitab da kutub da yayi duk sun shafi kitabu tahara amma duk sauran sunan abi dawud nasa'i <clears throat> da ainihin turmudi sun yi kitabu tahara gaba ɗaya suka gama sai kuma yanin kitabu salati to da haka suna bin abin daki-daki wanda wannan abubuwan da maladin ya yi duka ya yi su a takaice kuma duk ya tattaro abubuwan da wa'annan hadisai suka ainihin tattaro <clears throat> kitabu salati yanzu an shiga matattara bayanai kuma game da sallah sau da haka ba zai yiwu kana neman harkar jinin al'ada ko istihada ko nifasi ko kana so ka san harkar ruwa ka zo ka same shi a kitabun salatu ba sai dai ka samu kitabun tsahara to shi ne ma'anar kitab matattara bayanai game da sallah sawa'un sallar nafila ce sallar farilla ce abubuwan da suka shafi sallah baki daya farillansu da sunnoninsu da masu ɓata ta da komai so da aka za ka same su ne a cikin kitabun sala <clears throat> assalatu salatu lafazin assalatu kuma a yaren larabci in za ka fassara shi da hausa tsantsar hausa to me ma'ana assalatu in kana so yi amfani da kalmar amanata ta yare amanata ta lugha shine addu'a addu'a kamar yadda turanci ya fi fito da wannan ma'anar ya ce prayer prayer prayer addu'a kuma sallah kaga ya fito da komai karara gashi an ce prayer sallah kuma an ce addu'a to haka shi ma larabci yake as sallah irin wadda ka sani Asalatu kuma addu'a yin addu'a yawa sai an zo magana ne za a fahimci ba sallah ake nufi ba addu'a ake nufi ko addu'a ake nufi ba sallah ake nufi ba <coughs> qala Allah ta'ala Allah ya ce wa salli alaihim salli alaihim ay ud'u lahum ay ud'u lahum yi musu addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka ko inna salawatika sakanun lahum cewa ka karbi zakka daga hannunsu ya manzan Allah huzmin amwalihim sadaqa to dahiruhum wa tuzakihim biha wadda za ka tsarkake su ka tsabtace su idan ka karbi wannan zakkar wa salli alaihim kuma ka rike musu addu'a idan ka karba kai musu addu'a sai aka zo da kalmar wa salli alaihim wa fi shar'i a gurin malaman shari'a fa malaman addini malaman fiƙihu malaman hadisi in suka ce ka yi sallah ko yau ai ba suna nufin ka yi addu'a ba suna nufin ka yi sallah irin wadda musulmi yake yi a zahar la'asar magariba isha da makamancinsu sai a ce to sallah kenan a shari'a ibaratun an akawale ibara ce wato bayani ne game da wasu maganganu ne da ake yi kamar irin su kabbara tasbihai karatun ƙur'ani da kaza kaza wa a fa'alin da wasu ayyuka da musulmi zai je ya yi kamar ruku'u kamar dagowa daga ruku'u kamar sujada kamar zama kamar kaza muftatihatan bitta kabiri wadda ake fara ta da kabbara wa muftatama bitta salim kuma a cike ta da sallama bi tare da sharuɗanta da suke tafiya tare da ita to in mutum yi wannan sai a ce ya yi sallah wal asal fi ha asalin da ya janyo aka ce sallah ta wajaba al asal anan bi ma'ana dalili al asal ya ce bi ma'ana ad fi ha dalilin da aka ce sallah ta zama dole da qaulihi ta'ala dan Allah ne ce wa aqimus salata ku fatsaye da sallah ai hafizu alaiha ku kiyaye ta wala hadisi fi zalika kathira jiddan hadisai da suka zo akan wannan kuwa suna da yawa sosai da sosai wal ijma aqadun ala zalika ijma'i ma ya kullu akan haka duk malamai ba wanda yayi shakku ko kokanto akan wajibcin sallah manzilatu hafi dini to ko me matsayin sallah a addini menene matsayin sallah a addini ilam akhil karim anna salata ka sani ya kai dan uwa mai girma lalle sallah min ajalli dini. sallah na daga mafi girman ginin gine-ginen addini abubuwan da addini ya ginu a kai ba da tauhidi in ka ɗauke abu na farko shine tauhidi in mutum ya rike tauhidi to abu na biyu shine ya rike sallah man da ha duk wanda ya musata yadda na yi ya ce shi bai yadda da wata sallah ba ƙarya ce ko ba dole ba ce au tare ha ko ya barta ta hawunan wa kaslan don wulakanta ta da kasala da nuna kawai ba ta da darajar da ya kamata ma ya yi ta hukuma ko wato hukima bi kufrihi hukima bi sai a yanke hukunci kawai da sa cewa ya kafirta yani hukima alaihi bil kufar wajara alaihi ma jara alal murtaddina abinda duk zai gudana akan riddaddun mutane waɗanda suka bar musulunci shi ma sai ya gudana a kansa sai ce to yayi ridda rawa muslimun fi sahihihi anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala al-imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bainar rajuli wa bainar shirki lalle tsakanin mutum da shirka abinda ya hana shi fadawa shirka wal kufri da fadawa cikin kafirci tarkus salati shine barin sallah wato sallah ita ce abu a fili da za a iya gane musulmi da wanda ba musulmi ba وقال الإمام ابن حزم قال الإمام Ibn حزم Ibn حزم abu محمد ibn hazam ya ce wato ali ibn ahmad ibn sa'id al-imam ibn hazam ya ce wa kada ja'a an umar wa abdurrahman ibn auf wa mu'adh ibn jabal wa abi huraira wa gairihim min as-sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim bayani ya zo hadisi ya zo daga sayidina umar da abdurrahman dan aufi da mu'azu dan jabal da abu huraira da wasu daga cikin sahabbai allah ya kara musu yadda anna man taraka salata anna man taraka salata fardin wahida duk wanda ya bar sallar farilla kwaya daya ko zahar ko la'asar ya batta muta'ammidan da gangan hatta ya waktu ha har lokacinta ya fita ba shi da wani uzuri haka kawai ya bata ya ƙi fahuwa kafirin murtadda ya kafirta yi ridda <laughs> hukuncin fa babba ne matsala tana da girma abinda ake nufi shine ya ji kiran sallah lokaci ya yi ba shi da wani uzuri a shari'a mai uzuri ba rashin lafiya yake ciki ba ba bacci yake ba ba kome ne ba yana ji ya zauna kawai yana zaune ko hira ko ya ci gaba da kalle-kallensa ko wani abu nasa na uzurinsa har lokacin sallah ya fita bai yi ba to wannan sai a kirawo shi a shari'a ya aka yi kabari lokacin sallah ya fita ba kai ba to da ka hukuncinsa a nan dama kafin lokacin sallah ma ya fita za a shari'ar musulunci to za a kira shi to ana jiran ka da kai fa saura minti ashirin lokacin sallah ya fita yana fita za a yanka ka <laughs> abinda za a gaya masa kenan wannan in ya ce fashi shi yayi da sallar wajibi ce dole kawai yi ne ba zai ba ka yadda wajibi ce iya eh. to matsa malamai suka ce za a kashe shi amma kuma za a yi mashi sallah za a kai shi makabartar musulmi na fata mun gane amma in ya ce ni ban yadda wajibi ba ce to ba za a saurara mashi zuwa lokacin sallah ya fita kadai ba shi kwana uku za a saurara mashi shi ne yusta ta bu salasata tun tunda ya shiga kafirci na yanzu sai a ce to za a saurara maka har kwana uku ana ce masa wa'azi za ka yi sallah ya ce ba zai ba kwana ɗaya ya wuce kwana biyu to kwana na uku sai a kashe shi a matsayin ya kafirta wannan gaskiya shine hukuncin da imam mali ya tafi a kai kuma shine galibin malamai suka tafi a kai cewa wannan shine ya rida ba za a yi masa ba za a kai shi makabartar kafirai saboda kwana uku ta wuce kuma za a jinkirta masa kwana uku ne saboda riddar da ya yi saboda kashe shi yana da hatsari a ridda amma wancan tunda yana musulmi ne yake to za a bar shi a matsayin yana musulmi a bisa magana mafi inganci sai dai za a kashe shi Shi ne hukuncinsa a matsayin haddi game da za a yi haddin mai zina haddin mai shan giya haddin mai sata shi ma haddinsa kawai a kashe shi tun da lokacin sallah ya wuce bai ba eh? ba zai kwana ba za a bar shi tsakaninsa da allah matsayin musulmi allah ya kiyaye wa qala ibn al abdurrahman ibn al ya yace wa tariku salati ala sihhatil badan la tajuzu shahadatuhu mutumin da ya bar sallah bisa lafiyar kalau jikinsa ba rashin lafiya ba ba ba ai shaidar sama a musulunci ba ta halatta ba ya zo ya ba da shaida akan wani ko a kotu ko a ina ko shaidar daurin aure ba zai ba wala ya yahillu le muslim an yuwakilahu bai halatta ma da wani musulmi ya ci abinci tare da shi ba wala yuzawwijuhu ibnatahu ba za a wurin mushi da ya ba wala da yadkhulu ma'ahu hata suku ba za a shiga da shi a rufe daki da shi ba ma'ana karkashin daki karkashin rufin kwano ma a shiga da shi cewa ko a ofis ne ko a ka ne ba za ka zauna da shi ba shine ma'ana wala yudkhalu ba za a shiga tare da shi ta hata sukufin karkashin rufin ɗaki ɗaya ba da ya shigo sai a ce a fita ko dai mu mu bar gurin ko ka ba za mu zauna da kai ma kujera ɗaya ba al'amarin sallah fa kenan a gurin magabata <clears throat> ibrahimun nakhai yace idza ra'aita ar-rajula hawanu bi takbiratul ihram in kaga mutum yana wasa da kabbara harama kadai ana ta da sallah baya masallaci ba wai bai zo ba ya zo amma ya rasa kabbara harama ya rasa raka a ɗaya sai da aka yi ruku'u yake zuwa ya ce irisil ya dai ka anhu ka wanke hannunka da ya gare shi mana ka fita har ka saka rabu da shi ba abokin kulla mu'amala ba ne ɗaya daga cikin tabi'ai Sulaiman ibn Imran ibn Mihran yake cewa idan mun tashi neman ilimi a zamanin magabata in muka tashi neman ilimi to idan an ce mana ga malami can ko malamin fikihu ne ko malamin hadisi ne ko malamin kaza ne to ba ma zuwa gurinsa daukar ilimi kai tsaye sai mun zo mun zauna a garin sai mu samu in haya za mu kama mu kama sai mu ci gaba da zuwa gurin malamin a matsayin muna kallon makarantar shi muna kallon yanayinsa muna ganin karfe nawa yake fitowa daga gida zuwa masallaci yaya sallarsa muna kallon sallar shi idan muka ga mai kula da sallah ne da kiyaye sallah da ya iya sallah da bai wasa da sallah sai mu ce malam ga abin da yake tafi da mu mun zo karatu ne gurin kan za yi daka ba mu dama amma da mun ga cewa ba yana wasa da sallah ma'ana kama ana ta da sallah baya zuwa da wuri ko muka ga yanayin sallar sama kawai bai iya sallah ba shi kenan dama ba mu gaya masa abin da ya kama ba sai mu tattare na mai namu mu gaba sau da annabi ya ce wanda da ya wulaƙanta sallah ba huwa su waha adiya abinda ba sallah ba sai shi ya fi ma cancanta ya tozarta shi ma'ana bai kamata ma wai ka yi karatu a gurin sallah al'amarin sallah in za ka karanta tarihin magabata da kulawarsu da kushu'inta da kiyaye ta da tsare ta ka kwatanta da yanayin zamanin zamaninmu a yanzu to dole al'amura su lalata babu yadda za a yi rayuwarmu te kyau tun da dama mun tozarta sallah domin mun zama fa khalafa min ba'dihim khalfun ne adha'us salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya mu muna sallah ne a matsayin kawai don mu ɗauke farali mu san dai ai mun bayar mun yi amma ba sallah ce da za a yi la'akari da ita a matsayin ganawa da Allah mai ƙara imani mai ƙara kaza mai hana barna da sauransu ba sau da aka sallar da ba ta iya hana mu saɓo ba ta iya hana mu komai ba ta iya hana musulmi ya sata a ofis ba ta hana shi ya ci amana so duk wani ba la'akari a matsayin sallah a gudun magabata kawai dai ana yin dunguri an sunanka dai musulmi don kara ce ba ka yi ne kawai allah ya kiyaye lokaci ya kusa ko to da haka a takaice waɗannan bayanai kenan na manya-manyan malamai daga ƙarshe malam ya ce wa ƙalar imamu ahmad imamu ahmad don hambali ya ce aksha allah la ya hila lirrajuli an yi kima ma'amura alatu salli ina jin tsoron kai zan iya cewa ma zan ba da fatawar bai halatta ga mutum ya ci gaba da zama da matar da ba ta salla ba aksha an wato allah ya hillu lirrajuli an yi kima ma'amura alatu salli duk matar da ba ta salla to kamar aurenta ma ya saku kai ka sake ta wala taktasilu min aljanaba matar da bata wankan janaba wala ta ta'allamu alquran bata koyan qur'ani yace kawai ina jin tsoron wannan kawai bai kamata ma a zauna da ita ba wa hunaka min alulama amma dai akwai daga cikin malamai man farraka baina tariki salah kaslan game da sun bambanta tsakanin duk wanda ya bar sallah dan kasala dan ainihin kuruciya yaro ne dan musulmi dai gashi nan ya taso ya san shi dan musulmi ne amma gayu ya hana shi sallah yana nan yana yau a gari shi dan gayi ne shi bai zuwa masallaci amma da ka ce mara arne zai ce ni din ne arne kuma <laughs> amma bai sallah so kasala ce kawai da ainihin wato rashin tarbiyya wa baina tarikiha inkara li ha da kuma tsakanin mutumin da ya barta yana ganin ai sam kawai kuna ɓata ku ne wallahi ba dole ba ce ya ma karyata ba farilla ba ce wasta za a biha ya wulaƙanta ta fal'awa na farko suka ce fasikun dahilul milla fasiki ne dai amma yana cikin musulunci Wasani suka ce kafirin murtaddin shine wanda muka yi magana a kansa na biyun shine ya kafirta nasallallahu salama min kulle kulli ban jiri Allah ta'ala ya tsare mu za mu tsaya ne insha muna da tambaya ko matsayin <clears throat> na yana tambaya akan matsayin tsugunawa idan mutum zai gaida wani a musulunci ina matsayinta mun sha yin bayanin waɗannan abubuwa shekara da shekaru amma abinda muke cewa shine asalan duk wani musulmi to ana so musulunci ya hada su kowa ya ajiye al'adar shi musulunci yakan zo da nasa al'ada idan ya zo da nasa kuma yakan hada duk musulmi akan al'ada daya misali hausawa suna da al'adar gaisuwa ta girmamawa shine mutum ya durkusa wa babba ko mai shekaru ko wani babba yana ganin haka girmamawa ne a gare shi wasu daga cikin yarabawa kuma ko da ba duka ba su sukan yi kamar sifa ta ruku'u ko kusa da sujjada idan ya zo ya samu babba ya ainihin wato lankwasar da kafasa ɗaya kamar zai kusa ma ya yi sujjada na fata an gane da sauran kabilu da yare daban-daban kowa da yanayin yadda suke girmamawa a al'adarsu wadda wadda ta buga misali na ce kamar indiya shi girmama a gurinsa in zai maka magana shi ya juya maka baya ko uwarsa ko ubansa ba zai kalle shi yana magana ba sai dai ya juya baya <laughs> ko ba ba to kai kuma yanzu dan kan yi ma haka kai ina ma magana ka juya min baya <laughs> to wannan shine ya girmama ba durkusa zai ba ba komai ba amma yana magana da uwar shi ta nemi shi fada sai ya juya baya ba zai kalle ta ba wannan al'adarsu ne to shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ga irin wayan al'adun daga daban-daban wasu miƙe musu ake yi kamar yadda mutanen farisa suke kamar yadda annabi ya faɗa wata ran annabi ya fito sahabbai kawai suna zuwa sai suka miƙe sai ya ce wato wannan shine abin da ake wa mutanen farisa haka lokacin da yana sallah a zaune saboda ba shi da lafiya sahabai suka miƙe sai ya musu ishara cewa ku zauna yana gama sallah sai ce laqad kittum an taf'alu bima yuf'alu bi ahli farisa war auka au kama qala alaihi salatu wassalam ɗazu kun so ku yi kama da abinda ake yi wa sarakunan farisa da rumawa saboda haka ana tsaya musu ne in sun zo guri a miƙe in suna zaune ma miƙewa za a yi ba a zama to waɗannan duka al'adun musulunci yana so ne a yi sallama a haɗa mutane akan assalamu alaikum amma duk da haka musulunci zai kalli al'adar idan akwai matsalar da za ta zanyo fitina sama da wannan to ba za a ce mutum lalle lalle sai ya yi abin da zai janyo fitina ba misali kana tare da mahaifi ko siriki ko wani babba mai shekaru shi yana ga in baka durkusa masa ba to kaga tashin kiyama ne za a ina mahaifinka to a madadin ka shiga fitina da mahaifinka da rashin zaman lafiya menene zai zama arkabu kame da dr ahmad yake faɗa abinda zai zama sauƙi shine ka durkusa masa ya fi a kan ku haɗu da fitina shi watakila yana ganin yin wancan al'ada wadda addini ya ce ai sallama wala allah har a gaisa bai gamsu da ita ba don ba haka ya taso ba a ƙasar hasa iyaye da kakanni abin da ya sani kenan na girmamawa ina fata mun gane alhali sahabai suna gaisawa da iyaye da 'ya'ya da sirikai da komai annabi yana gaisawa da yara yana gaisawa da sirikai iyaye abdullahi dan wuri na gaisawa da babansa sai na umar babu wanda ya taba cewa haramun ne ko laifi ne ko kaza dan ba su san wata al'adar ba amma akwai hadisi wanda al'imamu tirmidhi ya rawaito kuma shine hadisin da shehu usman ya kafa hujja da shi a cikin nurul albab ka samu nurul albab na shehu usmanu dan fodiyo mujaddidi nurul albab a bayanin da yayi na ƙarshe sai ya ce yana daga abin da ake yi a ƙasar hausa wanda kuma ya ce haramun ne wa min al'umuri lati ammatil balwa biha aifi biladi hausa in ji shehu usman ya ce in hina urra'asa inda tahiyya durkusar da kai ya ce ma shi da kai ba ma lankwasawa ba a lokacin gaisuwa sai shehu usmani ya ce wannan haramun ne in ji shehu da alƙalaminsa a cikin nurul albar sai ce kuma ya yi daidai da hadisin da al'imamu turmudi ya rawaito daga sahabi anas dan maliki cewa wani mutum ya zo gurin annabi ya ce ya rasulallah arrajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu yanzu daga cikinmu wani mutum ya haɗu da ɗan uwansa musulmi ko abokinsa ya iya durkusa masa ya gaishe shi annabi ya ce la A huwa wa Kabilu? to zai rungume shi ne yana sumbata sai yana tsotsarsa ya ce la sai ce afa huhu. zai masa musafaha ne su gaisa annabi ya ce na'am sai a wani hadisi kuma annabi ya ce idan musulmi biyu suka haɗu suka yi musafaha Allah zai share zunubinsu kamar kafin masu janye hannunsa Allah ya share musu zunubi a wata ruwaya kamar yadda bishiya take zubar da ganyen ta haka zunubinsu zai rika tsiyayewa a ƙasa assalamu alaikum assalamu alaikum su gaisa to da haka idan musulunci ya zo da al'ada shaidan ba zai bari mutane su ɗauka ba saboda sun gina akan al'adarsu sun gina akan abin da suka sani to wannan kuma tunda ta musulunci akwai kankarar zunubi akwai kaza akwai kaza to dole ta kambama musu na na al'ada ta su na fata an gane to wannan shine inda matsala take amma karantarwa da ilimi shine yake maganin komai ba wai zafin kai da cewa sai an canja da karfin tsiya ai ga ubanan yana ya taho assalamu alaikum abi <laughs> a wannan ba zai canja abin nan ba ba zai canja ba Allah ubangiji ya kiyaye Allah ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah

a to ai wannan ya faɗi a matsayin yana magana yawancin al'ada ne ko anan ma ya faɗa cewa ana magana yawancin al'ada ba za ta wuce kwana goma sha biyar ba kamar yadda ya zo a mazhabar malikiya to amma nan galibin mata suna yin sha biyar ne ba sa yin kwana sha biyar galibin mata sau da aka galibin mata kamar ka ce 80 cikin 100 ba sa wuce kwana shida ko bakwai to anan za a ɗora ta amma inda a ce tana da al'ada nata na karan kanta kwana nawa take tace ina yin kwana goma ko ina yin kwana sha biyar ne haka al'adar ta take tun ta fara to yanzu bauta da ce tana da al'ada amma al'ada ba ta wuce kwana sha biyar mafi abin aksarinsa kenan to amma mafi yawancin mata ba sha biyar suke yi ba so daga bakwai zuwa ƙasa ne galibin suke ginuwa wallahu alam